والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يشي ويرد الغاسب الغلة ولا يردها غير الغاسب wanda ya kwacen abu ya yi amfani da shi to sai ya biya sai ya dawo da wannan amfani da yi kamar misali ya kwaci mota ya je ta haya da ita to wannan sai aka kama shi to wannan kudin hayan motan da ya zai dawo da shi kun gane ne ghalla amma wanda ba kwata yayi ba fa to wala ya yaruddu <laughs> ghairul ghasibi kama wanda ya karba ta dalilin shubha kaya ne yana tsammanin nasa ne sai ya kwace ya je ci gaba da amfani sai aka ce ka je ka duba fa wannan ba naka bane sai bayyana cewa ba nasa bane an gane ko yawwa wannan ba zai dawo da shi ba ko kuma an kwata ya je siya kun gani an kwaci mota shi sai ya je siya ya je siya sai da ya aiki da ita wata uku yana samun kuɗi yana zuwa abuja yana dawowa da ita shafi na 617 za ka bude in ka iya gane irgen kuna jina ko? Um, to sai aka zo aka kama mota ya aka yi aka aka kai sai aka tarar da cewa ai motar nan ta kwace shi shi kuma sai yayi to wannan za a ce sai ya dawo da kudin hayar da ya ta yi a wannan watannin ghairul ghasib don ba shi ne ya kwata ba ko yawwa ba shi ba shi ya kwata ba kuma bai san cewa an kwata ba ba saboda annabi ya ce alkharaju bil zaman an gane ko duk abin da mutum ya zo ya yi amfani da shi ba ta hanyar shari'a ba sai ya biya an gane ko yawa sai ya biya dole to shine sai ya ce walwaladu fil hayawani wa fil amati idza kana alwaladu min ghairi sayyidi ya'khudhu almustahiqu lil ummahati min yadi mubta'in aw ghairihi yanzu misalin dabba da ta haifi da alwalad dan dabba kenan fil hayawan akan dabba ko kuma wa fil amati akan baiwa baiwar da ta haifi da idza kana alwaladu min ghairi sayyidi idan ya zamanto dan nan da ta ita baiwa ta haifa ba na ba ba ba, ba maniyin mai gidanta bane ba maniyin shugabanta bane ba ya akhudhu almustahiqu lil ummahati to wanda yake da iko ya cancanci uwar shi zai dauka kamar misalin akuyar ka ce sai bunsurun wani ko wani ya tura bunsurun sai je mata barbara har ta samu ciki sai aka zo kayya kayya wanda yake da uwar akuyar mana akuyar shi zai dauki dan wani ya kwace maka baiwarka sai ya je ya yi zina da ita da ya zina da ita sai ta samu ciki amma cikin nan naka ne ba naka bane to idan ta haifi dan nawaye ne tunda baiwa ce kuma kayan da za ta haifa arziki ne to wannan wanda izina da baiwa taka zai zo daga baya ce a bashi ɗansa misali nasa ne a sai ce ya kudu almustahiqu lil ummahati wanda ya cancanci iyayen wato shi zai karba kuma idan ma misalin min yadil mubta'i au ghairihi zai karba daga hannun wanda isa ya ko a au kaddara an sayar da ita an sayar da ita ne to dan nan dai zai iya karban dan ya cire shi ba wai wanda ya je ya yi zinan zai zo ya yi claiming ba ko kuma mai dan bunsurun zai je ce ai da maniyin bunsurunsa ne a bashi to kai kuma ai akwai kace ta yi kiwon dan har ta haife shi wa man gasaba a matan wati'aha wanda ya kwaci wanda ya kwaci baiwa sun wata aha ya je take ta ya kwaci baiwa ya je zina da ita daɗin ana yi lokacin akwai bayi a waladuhu raƙiƙun to wannan ɗan nasa ba gaskiya ko da shi ɗa ne shi mai gidan ko da ɗa ne to ɗansa ya zama bawa ka gane wa alaihi haddu kuma wanda ya zinan za a yi masa haddi abinda nake nufi a nan yanzu ni ɗa ne ni ɗa ne ina da baiwa sai wani ya je ya yi zina da ita a ka'ida in bai wata wace alakar da muka yi da ita dan in ta haifi da to dan da ne ba bawa ba ne haka ne mun karanta wannan da kun sani yawwa mumtaz to sai wani ya je ya yi zina da ita kaddara shi din maɗa ne to wannan fa hukuncin ya canja wannan ya zama arziki ne ka samu ba zai zama me bai zai zama ɗa ba Shi shine fawaladuhu raqiqun wa alaihi alhaddu kuma shi wanda yayi wannan abinan din za a yi masa wato zina ai za a yi masa haddin zina wa islahu sufuli ala sahibi sufuli to ya shigo wani abu gida ne ana da shi sama da ƙasa akwai mai zama a ƙasa akwai mai zama a sama to waye yake da hakkin ya gyara ƙasa mai zaman ƙasa shi yake da hakkin ya gyara ƙasa kamar misalin ya ga yana zaune a daki sai ya ga tsatsage kuma dakin nan bene ne sai ya ce wa mai sama to kai wanda baka zo ka gyara kasan nan dan <laughs> dan baka gyara ba zai zo ya zubo ba ruwana a wa islahu sufuli ala sahibi sufuli wanda yake ƙasa a gida shi ya cancanta wato ya gyara mai. yawwa ya gyara ƙasa ko da ku gyaran ƙasan zai sa wancan ya ƙara morewa wal khashabu lisaqfi alaihi itacen da za a rufe ɗaki yana kan mai ƙasan ne kar wani ya ce a ni dai ina ƙasa maganar gyaran dakin kuma ko zuba azara a yi dakin ko na wannan hakinka ne ba kai za ka zauna sama ba sai ka rufa ni dai ina ƙasa kar ya ce ni ina tunda ina da nan doron ƙasa sama kuma kai kai za ka yi ban sani ko kun gani yanzu gida ne aka zo ana ginawa mutum biyu ɗaya zai zauna a ƙasa ɗaya zai zauna a sama yadda za ku fi ganewa sai aka zo ana rikici to wai wa yake da hakkin yayi dakin na ƙasa ya yi masa dakin shi kuma na sama ya zauna to kar wani ya ce a'a ni na ƙasa ba zan yi ba ni kan ba na samu ƙasa na ba gurin kwanciya ta yanzu idan na ma sama wannan dakin din ai na gina ma ka samu gurin kwanciya to a ƙa'ida ta shari'a as-saqafu alaihi yana ala sahibi sufuli kenan wanda yake ƙasa shi yake da nauyi ya me ya gyara dakin hawa kun fahimci wannan saboda ai shi ma in mai saman shi ma ai dole ya rufe sama <laughs> ko ba ka bane ba mumtaz وتعليق الغرف عليه إذا وحصف يوى يوى داكي بلاستر شيني تعليق الغرف جاران داكي yaɓe talik ana ce da shi tad'im za iya fassara shi da yaɓe yi wa ɗaki yaɓe da yiwa wa ɗaki filasta talikul ghuraf alaihi yana kan waye sahibu suful ɗin ko iza waha suful idan kasan ya yi rauni shine waha kalmar waha ana nufin rauni da'ufa kenan wa hudima ko hatta yuslaha ko aka rushe shi har a gyara duk yana kan aikin waye ne na ƙasa wa yujbaru ala an yusliha kuma za a tilasta shi sai ya gyara ƙasan au ya bi'a mimman yuslihu ko kuma ya sayar da wurin ga wanda zai gyara in shi bai zai gyara ba to shi ya sayar da shi ga wanda zai gyara wannan ka'ida ce ta zaman gida ya kawo mana malam ya gama wala darara wala dirara ya shiga wata magana to jama'a fa babu cuta babu cutarwa kakka cuce ni kan na cuce ka kai ma kar in cuce ka kar ka cuce ni la tadurra man yadurruka man lam yadurruka wanda bai cuce ka ba kakka cuce shi shine la darara wala dara la taf'al ma'ahu ziyadatan ala ma fa'ala ma'aka kamar wani ya cuce ka sai karama wannan ba a ce da shi darar ya mare ka ne ka mare shi wannan ba cutarwa ba ne a'a kada ka mare shi biyu ya maɗe ka ce bari kai mai ƙari a'a kar kai haka cutarwa kenan dan ramuwa ta halatta famani ta da alaikum do alaihi bi mithli ma ta da alaikum yawa duk wanda ya muku ta'addanci to kuma ku masa irin daidai yanda ya muku alkaffu bil kaffi wasa'u bis sa' wal kailu bil kail inda ya auna ka ka auna shi Diba ɗaya maka ka masa diba biyu baki ya fasa maka ka fasa masa baki reza ya sa ya farka ka ɗauko reza kai ma ka farka shi daidai wa daida ko a gurin Allah baka saba ba wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun sayyi'atin ne ko sayyi'atin sayyi'atun wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun Ina jaza'u sayyi'atin mudafun wa mudafun ilai jaza'u sayyi'atin sayyi'atun wannan fa'il wannan wannan wannan wannan sayyi'a mithlaha irin wacce aka yi amma sai Allah ya ce faman afa wa aslaha ko eh wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru duka Allah ya faɗa ku yi afuwa din ya fi kuma fahimtum tayyib to ne mala yace fala alma ya zurru bi jarihi kada mutum musulmi ya rinka aikata abun da zai cutar da makocinsa a makata da inji ka turo mai salansar haka ake yi sai mutum ya zo ya gina gidan inji in ya zo gina gidan injin sai ya sashi a ƙarshen katangarsa can yanda ba zai hana shi bacci ba ƙaransa ba zai hana shi bacci ba sannan kuma salansar sai ya fitar da ita kuma ya mata dungu sai ta rinka kallon ko dai hanya ko kuma saitin gidan makocinsa saboda tsabar rashin mutunci na mutane kar yi wannan duk abin da zai cuci makocinka kada ka yi kada ka zo ka ɗebe ka yashe kwata ka zuba masa a gidansa kasa akwai wannan sai mutum ya shekwata, shi bai zai zuba kofar gidansa ba sai ya ji buga kofar gidan wani akwai kuma wanda zai toshe maka kwatar <laughs> ko ba gama ne sai ya toshe maka ita kamar ya toshe maka ruwan gidanka bai zai wuce ba shi ba ruwan gidanka bai zai bi ta kofar gidansa ba kuma kwata ba ta mutum ɗaya ba ne ba masalihul amma ne na jama'a ne gaba ɗaya ni ma na toshe na to wancan ma toshe wannan ma toshe babu ma'anarta ko ba ka bane ba to kar ku yi abin da zai cutar da makotan ku in an ce makoci ko a gida ko a gurin aiki ko a makaranta ko a wurin sana'a in a gida ne min fati kuwatin karibatin kar mutum ya bude kuwa me kuwa window kada mutum ya zo ya bude window kofa ai ko ya bude window kariba kusa kusa yakshifu jarahu minha yanda zai rinka hango makocinsa ta window irin yanzu yadda ake sai mutum ya zo ya tashi bene kurin ya zo ya fidda winduna yana leƙo gidan mutane ya yi windo ya ga noma ta makocinsa ta fito daga ita sai ɗan riga ya yi windo ya gano makocinsa ya fito daga shi sai tawul zai shiga ban daki ya yi windo ya leƙo matar makocinsa suna wasa a ɗaki ya yi windo ya leƙo matar makocinsa ta shiga ban daki kaga wannan babu insaniya a ciki gaskiya babu insaniya babu insaniya a ciki kai din in aka maka kana da dama ka kai kara ko kuma yanzu misalin ka zo kai bene ka bai da bene dan kai bene a saman sai ka fitar da winduna windon kuma kana lekowa kana gano gidansa a haka in dai kana so ka bid da window to sai ka ja wata katanga ka ja katanga ka miƙar da ita sai ka yi ginin ka a cikin gidanka sai ka da wando ka ka samu ventilation wannan shine ka'ida na shari'a amma za ka yi ta ganin haka din ana ta yi ba a samu damuwa ba aw fathi babin qubalata babihi ko in gida ɗaya kuke zaune ka buɗe ƙofa ka yi ƙofar da take setin ƙofar makocinka kamar misalin gidan haya ne ga ƙofa ka gata makocinka ana ɗaga labule ka hango matarsa ana ɗaga labule ya hango matarka ko ka zo ka gina gida da kai da ɗan uwanka ne ka buɗe ƙofa setin ƙofa a in wannan ya ƙofa ta nan kai sai ka yi can ɓangaren haka wannan yana nan shari'a ta yi bayaninsa duk bai halatta ba aw hafri ma ya ma bi jarihi fi hafrihi ko mutum ya toni abinda zai cutar da makocinsa wajen tonan yanzu misali akwai wallahi masu tona bohol a kan hanya bohol wai ba zai tona abinan rila gidansa ba sai ga akan hanya a tsakiyar hanya fa mutane suke tora rijiyar bohol din nan sai tona ta kurin ya sa mata bulo in an yi magana ya ce ya kofar gidansa ne Kasan shi sharin wuce gani yake kofar da ake wucewa titin da ake wucewa wannan wurin ai nasa ne in naka ne ba ya ka sa katanga ka rufe ba to wannan ba daidai ba ne ba ko yin tono da zai cutar da ainihin wato makocinka ko masu wuciya la ya juz wa in kana fi milkihi ko da a ƙarƙashin mulkinka yake da mallakarka ne wa in kana fi milkihi kamar yanzu mai abin da zai cutar kamar mutum ya zo ya tona rijiya tana rabe da katangar makocinsa kaga za ta iya rubtawa shikenan ɗakin makocinka sai rufta haka ne ko kuma ɗan uwanka yana da rijiya a gidansa kai kuma a tsarin gidanka kame da wannan wurin zai zama toilet ne irin na tsuguna ka jefa ɗin nan sai ka zo ka tona toilet shadda masai sarga ka tona sai ya haɗu da idan ruwan rijiyar gidan wani dole sai zai rufe don ni wannan na gani akwai rijiyar da aka tona ta da aka tona aka zo aka tona shadda a kusa da ita wallahi mala ana ɗiba kurin sai ka ji ruwan yana warin kashi saboda fitsarin da ake da wankan da ake yi tunda cikin ƙasa ne ai idan ruwan sai yake jawo shi yana shigowa kurin sai ga ruwan an juye sai ga kudaje suna bi sai da aka bincika shi sa ne tona shadda daidai wannan gurin dole rijiyar bin ne ce kaga wannan ya cutar da shi wannan ya cutar da shi ai akwai aiki malam akwai aiki wasu duk wasu ta za su tafi jahannama ba ka sani ba Allah kuwa Allah ya gyara mana na'am ko ka shuka bishiyar da za ta iya karya katangar wani shuka bishiya za ka iya shuka bishiya shari'a ta halatta a shuka bishiya a katanga a kusa da katangar mutum amma in dai bishiya za ta balla katanga haramun ne haramun ne dan zai cutar da shi ko ba ka bane ka shuka masa bishiya jijiyar bishiyar ta zo ta tsatsaga katangunsa me ba a ciki kai ka sha inuwa ba za haram wa yuqda bil ha'it liman ilayhi al wal uqud wa la yumna fadl ma'i li yumna bihi al kala wa yuqda bil ana hukunta katanga ta zamanto ta liman ilayhi al ga wanda yake da ainihin wato idan misalin anan yanzu ana mana magana ne akan rikicin katanga ni da kai makota ne to ga katanga a tsakanin mu tawaye katanga liman ilaihi qimtu wanda ike da ina itacen nan a da in suna gini akwai itace da ake sawa a tsakiya sai a gini a jikinsa ko dangar kara ne sai a sa katon itace sai a daddaure dangar a jiki wannan wanda isa itatuwan nan to da aka rarrate katangar a jiki ko aka gina katangar a jiki to wannan shi yake da cancantar me ba ku gane ba shi yake da ah? kamar dai pilas mumtaz wanda ya yi katanga ya yi fila-fila kaga asali da ya zo zai gina gidansa sai ya yi fila-fila sai ya katanga to in an zo ana rikici katangan nan ta waye ne sai a duba a ginin waye ya zo ya kakkafa alkimtu me alkimtu a daɗin ya gaya muku ne saboda shine abin da suke amfani da shi itatuwa da ake sa su kaman filas a danga to me wannan itacen shine mai katanga katangarsa ce shine alkimtu alkhashabu alladhi yuj'alu fi wasat alha'iti kenan li yahfadahu min alkasri sannan kuma wal uqudu wal uqudu me al uqudu shine haduwar duwar watsu tanakuhul ahjari kenan ko tadakhulaha waye yake waye ya kawo dutsen da ya shigar da wannan cikin wannan ne shigar da wannan cikin wannan ma'ana mai asalin katanga wanda ya gina ta da tasa ne banda wanda ya jingine ko ba ka bane dan idan an zo za a yi duba wani jingina wa'i wani kuma wannan gini shine asali abin da ake nufi da al'uqudu irin gini na dutse da da suke yi wanda ya zo ya dora dutse wannan dutse ya shiga cikin wannan wannan dutse ya shiga cikin wannan kaga shi yake da katanga to tasa ce idan an zo shi za a bawa sannan sai ya shiga maganar akan ruwan ruwa da hana ruwa wala yumna'u fadlul ma'i li yumna bihi kala kada mutum ya hana sauran ruwa raran ruwa shine fadlul ma an gane ko a misalin mutum yana da rijiya ko yana da idan ruwa yana shayarwa yana shayarwa yana shayarwa to sai har aka samu sauran ruwa to kada ya hana dan uwansa dan ya je yi bayi shine liyumna bihi min alkala kar ya hana dan uwansa ya bayi yi bayi wa tsirransa ko ainihin itatuwansa wa ahalu abaril mashiyati abinda ake nufi kamar yanzu ina da rijiya na zo na ja ruwa na ja ruwa ko kuma idan ruwa ne ina da shi na tara sai na tari idan ruwa kai kana da gonar lambu kai ma sai na tari ruwa sai na sha na sha na sha to kan na ce bari in toshe ruwan ba zai tsallaka ya shiga gonarka ba la yumna ufadulul ma'i na yumna bihil kala Bai haramun ne wannan hadisi ne ingantacce akan haka ko kuma mutum yana da rijiya rijiya ce ta bayi kar mutum ce da ya ce da ya shayar da rijiya da ya shayar da gonarsa sai ya rufe rijiyar kar ya ba wa makocinsa ya samu kun fahimta kar a yi haka wa ahlu abaril ce. a haƙu biha masu rijiya na dabbobi su suka fi cancantar rijiyoyinsu in za ku iya tunawa da a ƙauye ana yin kiwo mutanen ƙauye suna zuwa sai su toni rijiyoyinsu na yin bayi to idan an zo rikici fulani sun zo da dabbobinsu ko kuma makiyaya sun zo da dabbobinsu kuma su suka toni rijiyar kuma kun zo za ku ɗebi ruwa to su suka fi cancanta a basu rijiyarsu su ne wa ahalu abaril mashiyati a haƙu biha hatta yasku sai sun shayar da dabbobin su sun manna su ha sawa'un sannan daga baya mutane su kuma daidai suke babu bambanci da wannan da wannan duk ɗaya ne ba wani bambanci tsakanin su da ni da kai duk ɗaya ne ba wanda za a ce sai wani ya sha hana wani sai dai ayi wanda ya fara zuwa ya sha wa man kana fi ardihi ainun duk wanda yake da idan ruwa a gonarsa au bi'irin ko wata rijiya falahu man uha yana da dama ya hana tunda a cikin gonarsa take kana da gona sai ya zama Allah ya kaddara ta zama kogi to kana da dama ka kewaye wannan kogin ko kududdufin naka ne falahu man uha illa an tanhadima bi'ru jarihi to sai dai in rijiyar dan uwanka ta rushe to idan rijiya dan uwanka ta rushe to nan kuma baka da yancin da zaka hana dole ka bashi amma in yana da rijiya kana da shi kai ya rufe tasa ya ce shi ba zai bayar ba kai ka bayar a'a illa an bi bi'iru da jarihi kaga duk wannan yana nuna mana ukuwa islamiyya da yan uwanta kenan kuma walahu zar'un ya khafu alaihi kuma yana da shukar da yana jin tsoron za ta iya lalacewa shine ya kafu alaihi fala yamna'ahu fadlahu to anan bai cancanta ya hana shi sauran ruwan ba waktulifa hal alaihi fi zalika saman amla malamai sun sabani to anan gurin tun da rijiyarsa ta rushe kuma yana da a shuke-shuken da in ba ba su ruwa ba za su iya lalacewa to malamai sun sabani shi mai ɗaya rijiya zai iya cewa da kuɗi za a ɗebi ruwa na sai an biya ni za a yi haka ko kuwa wasu sun ce sai ya biya wasu kuma suka ce a kyauta ne kun fahimci wannan yawa haka aka haikaito daga imamu malik imam malik ya ce mai ruwan zai iya cewa a biya shi mai ruwan zai iya cewa a biya shi shine waqtuli fa alayhi bi dhalika thamanu amla wa bakai an la yamna ar-rajulu jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarihi Um, bai kamata makoci ya hana makocinsa ya kafa itacen da zai yi katangar gidansa a katangar shi ba kamar misalin kana da makoci sai zo yana dan tono a gindin katangar ka zai dan raba itacensa da zai da ɗakinsa ko zai da bukkarsa ko zai da rumfa to bai kamata ka hana shi ba kun fahimta yau haka hadisi ya zo ingantacce kada wani ya hana dan uwansa kafa itace da zai mai da a jikin katangarsa wai ya ce ba zai yi ba amma yanzu za ka iya cewa bai kamata wani ya hana dan uwansa ya ya ya ya raba gininsa a jikin katangarsa ba kamar yanzu yadda muke yi idan an yi gini ka tashi katanganka sai dan uwanka ya zo kaga mai koyi sake wata katanga sai ya dan raba to sai a zo a hana a ce ni ban yadda ba bai kamata a yi haka ba allahumma illa wajen rabawan kaga zai iya cutar da kai kamar yanzu kaga akwai wanda ba su da tarbiyya ba su da dabi ya raba katangar ka sai zo kuma ya ta fasa ma gini yana kafa kusa da daddare ka je yana ta dirkan ginin ka gagau gagau gagau ko a zo kokarin kafa kafa fila a katangar ka a rushe maka ginin ka kaga ba daidai ba to wannan zaka iya hanawa yasa sai a ce kowa ya katanga shi to amma in dai da zaman lafiya a bari a yi shi shine yace wala yamna'u وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره ولا يقضى عليكم بزا أي alƙalanci a kansa a masa hukunci cewa ya yi laifi a hukunta shi ba shine wala yuqda ale ba za a me ba ba za a hukunta shi ba ba za a hukunta shi ba don ya yi haka din to wa ma afsadatil mashiyatu min az-zar'i ya shiga magana akan dabbobi da suka yi barna wanda suka saki dabbobi dabbobi suka je suka lalata shuka wal hawa'id da katangu da shinge shine al hawa'id jam'i na ha'id bil laili da daddare aka saki dabbobi suka je suka cinye gona ko suka je lambu suka cinye laili fa dalika la arbabil mashiya to wannan fa nauyin biyan wannan abun yana kan arbabul mashiya masu wannan dabbobi din su za yi wala shay'a alaihim fi fasadin nahari amma fa ba su da laifi inda rana ne suka je suka yi barna kaji wani abu ana kama mai dabba da laifi ne in dabbasa da daddare ta je lambu ko gonar wani ko gidan wani ta yi barna to wannan sai ya biya amma inda rana ne ba da laifi me dalili da rana duk mai gona yana gonarsa shi yake da yanci ya kare gonarsa ah, to za su ki fita kiwo ne dole za su fita kiwo to kenan kowa ya tsare gonarsa in a ga'ida ta shari'a ne amma ana yin maslaha sai a ce to kowane mai dabba kuma ya samu mai kiwo ya kora dabbobinsa kuma mai kiwo din ya rinka kula wannan hakkin yana kan shi mai kiwo da kuma wanda yake da gonar na'am ba eh na'am na'am <laughs> a kan maganar rijiya eh gidanta ne na ji eh ta raba gidanta gida biyu ta sa 'yan haya ɗaya rabi inda ta sa inda ta sa 'yan haya eh. a nan rijiyar take ta na rijiyar eh. sai 'yan hayan kudin sai ya kare ta ce su tashi suka ki tashi suke takon saka da rashin jituwa <laughs> Eh? eh kun ji ne labarin ku to ta je ɗiban ruwa yan haya ta bawa gidan haya kudin su ya kare su tashi ba su tashi ba to shine ba a jituwa tana jin haushin cewa ba su biya ba su ma suna jin haushin ta takura musu to sai ta shiga ɗiban ruwa a gidanta ne fa sai yan hanyar suka ce ba za ta ɗiba ba suka rufo ko to yanzu kai a gurin ka da <laughs> ya kai da ta kira ka na'am ka dafe ko ba <laughs> ka ce sai ta ɗiba <laughs> da ya zo da alkalancin da ya sai dafe ba ce dole sai ta ba. to anan me kuke gani ku ya yi daidai rijiyar mallakin waye da gidan da rijiyar mallakinta ne kuma har yanzu gidan yana hannunta yi in na ce yana hannunta tunda kudinsu ya kare kaga mulkin ya dawo wajenta amma tsakani da allah da a lokacin suna cikin biyan hayansu bai kare ba kuma sun kama hayan ne da rijiya tunda ba a yi sharadi cewa ban da rijiya ba al'ada ba a kama haya a ce ban da rijiya to wannan hakkinsu ne suna dama su hana ta tunda kuɗi suka biya manfa'ar gidan amfanin gidan nasu ne amma yanzu da dai kudin su ya kare <laughs> ka dafe kofar ka ce sai ta diba ba kai laifi ba <laughs> mai gara'ib kenan na'am mene da aka wuce ba mi wanda ya hana ba da ruwa na eh نعم نعم نعم نعم ينا ده انجن باي نعم ok na gane masu inji guda biyu na bayi tunda an ce a bada na rijiya wannan injin nan sai lalace wannan a ka'ida ta shari'a yana da kyau ya bashi amma inda zai ce bai zai bashi ba tunda sai ya biya kudi tunda injin sa yayi in rijiya ta Allah ne ai injin kuma ba ba da kun dai fahimci abin da nake nufi yawa kar wani mun wata fassara yawa kuma sai an zuba mai sai ya ce sai ya biya shi gaskiya sai ya biya shi kuma ba laifi yayi ba ya ce wa man waje da silatahu fit tablisi wanda ya je ya samu kayansa fit tablisi a lokacin da ake gwanjan kayan wani wanda itsiya ce a tablis daga alfals ne tsiya tsiyacewa wani ya tsiyace talauci ya ci kudin mutane kurin ya samu kariyar dukiya kana zuwa sai ka je ka ga atamfarka da ka bashi bai sayar ba to malam ce fa in ma hasasa wa illa akhadha sil'atahu wa in ma hasasa biha kenan ko dai ya tsaya ya shiga cikin masu masu bashi mabiya bashi ya haƙura a raba da shi ka fahimta shine hasasa abin da ake nufi da hasasa ya haƙura ya tsaya tunda wancan mutumin tsaya cewa ya yi wancan yana binsa dubu ɗari biyar wannan yana binsa dubu eh, ɗari takwas wannan yana binsa miliyan biyu wannan yana binsa miliyan uku kai kuma ka ba shi kuɗin kayan naira dubu ɗari hudu sai ka je ka ga ainihin kayanka ga sunan to in ka so kai masa rahama da jin kai da tausayi sai ka bi layin yan bashi a tsakura musu ku duk abin da ya sawwaka shine hasasa ko jasasa hasasa ko fa in ma hasasa eh kai naka bugun kaso kurmi ne ina jin wa illa akhadha silatahu ko kuma ya ga dama ya ɗebe kayansa kawai kana zuwa kana ganin ka je da yaran ka ce to jama'a alhamdulillah ku ɗebe min kayana kafin a zo a fara rabo <coughs> akhadha silatahu ya karbi kayansa in kana tu'rafu bi ainiha amma in za a gane wannan ainihin sil'a din kadara in za a gane bi ainiha asalinta ita wa huwa fil mauti uswatul ghurama amma fa in mutumin nan ya riga ya mutu in me wanda ya ci bashin kayanka ya riga ya mutu sai ka zo ka ga ga ainihin kayanka to uswatul gurama da kai da mabiya bashi kun zama daidai abokanan juna ne ma'ana ba za ka ɗauki kayan ba shine uswatul gurama kana da wannan dama ne in yana da rai idan ba da rai to akwai matsala ya mutu shikenan waddaminu gharimun waddaminu gharimun ya shiga wata magana abinda ake nufi da addamin alkafilu ana ce da shi alkafilu ko alhamilu an gane ko yawa. wanda ya ɗauki nauyi alkafilu addaminu azza'imu alhamilu duk ma'anarsa ɗaya wanda i alwashin ya ɗauki wani nauyi sai wallahi ana binka naira dubu ashirin ni ne kafilinka ko ko ni ne za'iminka to sai aka zo aka samu matsala to fa sai na biya kun gane shine abdaminu gharimun wanda duk ya shawo alwashin zai biya wani abu to wallahi sai ya biya wa hamilul wajhi wanda ya tsayawa wani shine hamilul wajhi kamar misali an zo ana rikici da kai wannan dan uwanka na cewa wallahi in baka bani naira 500 dina na rantsi da Allah sai na yayya ga kai yanzu kaji ko sai wannan sai ya ce ya kira wancan sai ya ce kaga ku yi alkawari yaushe kai yaushe za ka kawo sai ka ce a bari sai ranar litinin zan kawo sai kai sai ka ce to shikenan ni ni ne na tsaya masa ka gaya wancan na tsaya masa zuwa litinin zai kawo maka zan bi to in fa kai da ake bi 500 nan ka ƙi zuwa ranar litinin to wannan mutumin fa sai ya shaƙe wannan ya ce to ban 500 dina yawwa amma ba shi ne abinda muka yi da kai ba <laughs> yawwa <laughs> yawwa ba hamil ba ne <laughs> wa hamilul waje in lam ya'ti bihi gharima eh <laughs> kamar beli ne <laughs> kamar beli ne ana mun wani kaza kaza wani za ka kawo kudin nan karshen wata sai wani ya zo ce nayi belin sana dauki nauyi zan kawo muku shi karshen wata aka je aka duba shi ya tafi inugu to wannan dole sai ya zo ka biya yawa ku gane wannan da kyau ya lauma illa kuma in sulhu kai musu tsakani to kai ka ji tsoron Allah ka kawo ko hadu can yawwa yawwa in lam yati bihi garima hatta ya sharida Allah ya garama to in haka ne sai dai ya sharanta cewa to kai ni fa in fa bai dawo ba zan biya ba <laughs> shi ne Allah ta ya sharida Allah Allah ya garima yawwa to wa man uhila bidainin wanda aka juyar da bashi a kansa za ku iya ɗauka kuna iya fahimta kan loda muku kuma baya zama fa ko a tsaya nan eh akwai yan alallaba ko abin ne mun daɗe ne ba mu yi ba wallahi ni mantawa nake yawanci to bari mu dakata nan tunda yan guna guni sun fara